السعير الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا الله مسلمين أسأل البركة لمخشع وأنان وأنا مقلاتي البركة مقلاتي أولاد مسعود رضي الله عنه أنا أنت يا أودي من ci gaba da karatu a cikin littafin Allah da sarki mun taru da mu da alarmomin mu da ɗan adadin mu shugabannin mu da cijawan mu da yaran mu duka muka taru masu a littafin Allah muna wa juna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha bakwai wata ramadan hijiran mahaifi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makon zuwa wajen shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da wanda yau ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna roƙo ga allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya gafarta muna Allah ka samu cikin bayan kawai wa'anda kai da su za ka yanka cikin wannan wata ya amin ya Allah arzikin za ka rabo cikin wani wata Allah ka raba da mu kuma Allah ka sa namu rabo yana da yawa kwaye da gaskiya ubangi Allah gafar da suke rabawa Allah ya ta mana yan uwa musulmi ba a manta ba jiya mun kwana cikin sotul bakara aya 96 yau za mu tashi aya da bakwai a cikin wannan sura insha Allah الله تعالى يقول من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه cewa yahudawa sun ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu laysa nabiyyun min al-anbiya illa ya'tihi malakun min al-mala'ika min inda rabbihi babu wani ba annabi daga cikin annabawa ba sai wani mala'ika daga cikin mala'iku yana zo masa daga wani ubangiji bin risalati wal wabil wahyi zai zo da manzanci zai zo da wahayi daga wurin Allah faman sahibuka hatta mutabi'aka to sai waye wato wane ne ma'abucin da sai muhammad wani mala'ika ne kake da alaka da shi mai kawo ko daga allah qala jibril sai ce mala'ika jibril qalu suka ce zaka yanzu yanzilu bil harbi ne wanda ke saukowa da ayyaki wa bil ka abin wuna. saboda ka wannan mala'ika shi ne wake mu shi ne wake mu kaje bai rude kai iya da wanda baka ma taba gani ne ba wai iya suka da mala'ika da biyu shi na suka ce laukulta mika'il da ka ce mika'il da ke zo maka da sako daga allah allazi yanzu bil qati wanda ke saukowa da ruwan sama wajen bil rahmat wanda ke saukowa da rahama ta ba ana ta dawon bika su sun mace cewa wahayin da ke saukowa daga sama ya fi ruwan saman da ake algeria ayoyin ƙura'ayin da ke sauka da shari'a da ke sauka daga allah zuwa da mutane ya fi ruwan sama muhimmanci wallahi sai Allah ta'ala ya saukar da kul man kana aduwal jibril ka gaya muku duk wanda ya kasance maki mala'ika jibril duk wanda aka waye gari suna kiyayya da mala'ika jibril wa mikari ko man kana aduwal jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika duk wanda ke adawa da kiyayya da mala'ika ne to ya sani lalle shi ya saukar da qur'ani ga zuciyarka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi qur'ani yana gaskanta abinda aka aka bagare shi wa hudan sannan kuma shi qur'ani shari'a ne wa bushra sannan kuma bushara ne farin ciki ne lil mu'min wa al ne. saboda ka mala'ika ne shi ke saukowa da ƙur'ani da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi ƙur'ani shari'a ne kuma rahama ne ga wanda adda imani Allah ka mu cikin su na kuma daga cikin halakar yahudu yin adawa da mala'ika jibril dukkanin mala'ikun Allah duka babu mala'ikan da Allah ya suka mala'ika jibril shine shugaban mala'iku baki daya amma kai saboda fata na yahudu wai shi aka adawa su to shi ka saukowa da ayyaki a yaƙe su shi ka saukowa da azaba a kansu saboda ka shi maƙiyin ku ne ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya man kana aduwwan lillahi man kana aduwwan lillahi wa ce man kana addu'a lillahi duk wanda ya kasance maki Allah duk wanda ke adawa da Allah domin a dinda amma ana in kana adawa da wanda Allah ya aiko to wanda ya aiko na kina wanda ya aiko shi haka wasu idan an ka aiko ma dan sako sai zan shi dan sakon ka diba ka so ne me sakon na abar saboda ka dan ka su yi to ga hili su faɗi Allah na abar su Allah ku yaji ƙarfin su wallahi Allah wanda ku cikin sarki ce man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance dan adawa da Allah duk wanda ka adawa da Allah wa mala'ikatu kuma yake adawa da mala'ikunsa wa rusuli kuma yake adawa da manzannin Allah wa jibril da har adawa ta kai ga mala'ika jibril wa mika da kuma ta kai ga mala'ika mika'ilu to fa inna allaha aduwwul kafirin hakika Allah yana adawa da duk wanda kafiri Allah zai waɗanda da aka jero waliyan Allah ne Dukkan su waliyan Allah ne mala'ika zai waliyan Allah mika'il waliyan Allah ne manzanni duka waliyan Allah idan mutum na adawa da waliyan Allah da Allah na cikai man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi Allah ya ce duk wanda ke adawa da waliyina to ya shirya yaƙi da ni zai yaƙe su kone bangare Allah zai yaƙe ka ta kowane ɓangare in kana adawa da waliyi ne sau daga yahudawa sai kuskure sun ɓarfi yayin suke yin adawa da mala'ikun Allah da manzanninsa baki ɗaya shi na yake cewa yadda yace wa ada al'alwata al'asas jibrila wa mikala kuma idan suka yi adawa a keɓance da mala'ika zai da kuma mala'ika mika'il fa a duhun aduwullahi duk mai adawa da waɗanda kafiri da kuma ƙi Allah ne shi kuma Allah fa inna Allah aduwwu lil kafirin Allah yana adawa da waɗanda aka anna Allah yubghidu man min awliya'i domin Allah yana adawa da duk wanda da waliyai wa man adahu Allah duk wanda ya adawa da Allah zai adawa da shi fa fihi wa akwai kace na azaba mai tsanani ga duk wanda ke adawa da mala'ika Jibril ko Mika'il ubangiji Allah ya kare kun ga kare kare in sun kama nan su kama nan in sun kama nan su kama nan wai kuma sun suka kuma suka wani wai mala'ika ne shi shi ne muke yi kuma shi ke saukowa da azaba shi ke saukowa da ayyaki a yaƙi su kuma su a yaƙi ubangiji Allah ya kare ba wasu Allah ba su kankan karfi ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الله رب العالمين ولقد أنزلنا إليك خطر من فضل ذلك آيات ورد بأسئلة الآيوين بينات وعند الجهيل معنى الصغير إلا الله أي والله لقد الله إليك يا محمد آيات موضحات والله حقيقة من توقف إليك يا محمد آيوي بين النور دا الله على النور وارسلوني أفهم أن نرسل سيما مع الله أما كنا ما يكفروا بها رابي بعض ولا كتاب مسلم وإن آيوي بعض كتاب مسلم وإن آيوي إلا فانتون بفرقين فانتون بفرقين أكيدية فانتر آية وحالي أجاء فانتر سيدي مبكامة سيدي خوري بارك yana jariya da ayoyin Allah da kuma sarki wannan fanki ay ma ya tabi hadin ayat wa yukarribu biha ila al-khalidina ay ta'ala ba wani da zai jariya da wannan ayoyin ya kare ka su sai wasu kasar da Allah da asiri ba su yake al-mariyu al-buwa suka suka kani akan kafir ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce awa kullama ahadu ahadu awa kullama ahadu أكثرهم لا يؤمنون الله تعالى يسري أو كل ما آمن وعلى الذنوب كل ولا القوي أثالث الله نمذه فريق منهم في ولا قمر في جيمة ولا القوي ما لدكتها قل وبنه كل القوي لله لا يعلم كاتوكا كاية ذاتي من الباشا وين ولو لا القول الله هو في الجماعة فتنسيب تبيع اليهود وقال ولا لا أشكوه لله أي يكثرون بالآيات وهي اتكاد الوضيب وكلما أغطوا أهدا ينظر يعني كما تصيب آيات ألا هذه أدلوك في الاعتبار من الأولين نقضه جماعة مجهة مجمع أقول ولا لا أولين لأن تعالى يتبل فريد أكبرهم لا يؤمنون مطلئ من بعض الإيمان بلين هو لا يقول الإيمان أبعض حيث la dina liman la amada lahu wa la iman liman la amala lahu babu addini wanda bai da kawai sannan kuma babu imani ga wanda bai da amana da gaskiya da ka sa ka rike alkawari akwai imani imani ka da Allah ne ka sa ka rike alkawari alkawari ta sani da mutane alkawari ta sani da Allah ya ko suna kama alkawari ko imani da lafiya ne ko dai babu imani gaba ɗaya ko kuma imani ya yi shi ka samu fiye da kori kasuwa shi ne Allah abu da sarki ce bal aksaruhum la yu'minun bari mafi yawancin su imani a ba ba su yi imani shi yasa da alƙawari ko wani ya kawo da wani wani wani ubangiji Allah ya kare shi ne yake cewa bal aksaru yahudu la yu'minu bi tawra bari mafi yawancin yahuda ba su imani da tawra ba al-imanu salih imani nabi lidalika yanquduna al-mustawى al-sawr wal-awla ولا مواثيق ده كما قال كل خطه يا معلم قال لي ولا جاء رسول من عند الله ولا جاء مصدق لما امر نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله بإذن الله يعني ده ولي مجدو يزوم مزاجة لولي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق كل ما معه وانا مدينة كم كان تعب اللي أتعب أي مصدق اللي التوراك وانا مدينة كم كان رسالة لسالة التوراك ورسالة الله وموافق أن لا مشينا بعد موافقة التوراك في أصول الدين التي وصل أثناء الدين ومقرر لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام ثم يحسب حتى أن نفسه عليه موسى عليه الصلاة والسلام في الله يمكن نبرة طريق من الذين أوتوا الكتاب وكتاب الله sai da wani ɓangare da gaskiyar da kawai littafin suna jiwa da littafin Allah wara a zuhuri bayan bayan abin da amma jiwa littafin Allah shi ne duk abin littafin Allah ya ba kai sai sai fatali sai sai gari kayan yau da littafin Allah ke daga cikin su da aka samu wani shi Qur'ani zai ba cikin tsari bai karatu ne bai kai الشريعة شريعة الكون بقى شريعة القرآني صلنا مبيني في القرآني يا يديه القرآني صورة بعض المسلمية القرآني بايع والله الله يدي من جعله أمامه آدم من الزمن دول ليس القرآني كبار القرآني دي جاء موجيز واحد ومن جعله خلفه دول ليس القرآني بايعني صار أولي صار أولي المهديد قرينه duk wanda ya bai da ƙwar'ani baya to ƙwar'ani zai koro ka zuwa ku. ubangiji Allah ya kare da ne wa mutum abin da aka so shine mutum ya rike littafin da Allah ya saukar da shi ya gode ma Allah ya rike abu ne gam ba ka da abin da ya maka littafin Allah shine yahudu suka yi jiwa da littafin Allah wa ra'a zuhurihim bayan bayan Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kamar dai ba da masaniya wa littafin Allah ya jiwa da littafin Allah a dalilin ba ba wai ana magana ta ɗauki tahi gunda yake jiwa ba a shi wannan yi da ba a ya zance ba hakuri shi ƙwar'ani ya ce a sai wannan magana ba shi ne bai zuwa turare ne bai aiki da shi bai komi bai karatu ne kuma Allah ya ce wannan da biyar ya sai yi wa littafin Allah bayan bayan su ka annan la ya alamu ka ce ne ba sun su littafin Allah ba ne. Yanzu wanda ya sake littafin Allah bai ne kama zai kama zai kama wannan lushe da ke sai Allah ya ce wasaba umma kullu shayatin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان mun kawo ga wata ba'u wadda aya ta wata ba'u tana daga cikin ayoyin rukiya idan jinnu ya hauka mutum ana karanta ne wadda aya wata ba'u mafilu shayafinu ala mulki suleiman malaman zubu suna ma da wadda aya suna kauce mu suna kauce mu hanya suna biye yin umarni da wadda aya sannan wadda aya Allah madaukakin sarki na raddi ga wasu maganganu yahudawa na cewa annabi suleiman ya yi mulkin duniya da sihiri ya yi mulkin aljannu ya yi mulkin mutane ya yi mulkin tsuntsaye amma da sihiri sun kashe. wallahi wannan karya ne annabi suleiman rasulullahi ne kuma malikun ne mai muluki gashi manzo kuma gashi da farafi daga cikin farakunan duniya Ina cikin mutum hudu da suka yi mulkin duniya gabas da yamma kudu arewa ko ina saboda haka annabi suleiman bai mulki jama'a mutane da aljanu da sihiri ba hamma suna cewa wai wata rana annabi suleiman yana da zobe da sihiri da ya sa ga hannu ne da shi na yan mallaki mutane da aljanu da tsuntsaye wai sai wata rana wai wai wata rana sai cika zobe sai ba su goya sai su rike mai shiga wanka wajen ba kuma sojin kasa gaba akwai wani malami da muka taɓa gaisuwa islamiyyar mota rana ya kawo na ziyara sai karanta wa mata wasu kista su yi annabi suleiman wata rana ya hito zai shiga bandaki sai ba wata boya ta rike mai zobe ta mai zobe sai shiga sihiri sai ga wani aljini ya rike ya kuma irin sifa annabi Suleiman, ya kuma irin sifa annabi Suleiman sai shi masa ba zo ne na sai ka bika mai yana sai kuma annabi Sulaiman sai ya haifa jirgin wai da annabi Suleiman ya dawo ya ce ba na zo ga a wani zo ne bayan ta ta shi abunta Suna ji wata yaro ne ya shiga matsala ya yi ta wahala ya yi ta wahala mulki ya kuma hannu wani jin daga cikin aljanna ko kuma ko ya zo magana gaba wallahi ƙarya ta taron cikin littafin mutane suna ta karanta a mutane da shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce da suka saki littafin Allah suka jiwa bayan bayan wata baku sai suka bi mata su zuciya ya tsiro abinda shi muke karantawa abinda shi muke karantawa a ma'ala mulki Suleiman da mulki Adam Suleiman shi mulki Adam Suleiman roƙon abu ne Allah ya bashi رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي الله غفرت وهب لي الله كي بيوارك باني ملكا والملك لا ينبغي لاحد من بعدي ولا min ba'di wanda bai dacewa يا الله Allah ka ban mulkin da ha a tsarin ya baka ba kowa irin ya Allah Allah sai ya shi ga addu'a Allah sai ya ba shi iska ya daukar shi da jama'a sai ya kai inda ya kuma iska ne mugun mugun gudu ya kwafe da jama'a sai yanzu yanzu a kai su annabi sulaiman Allah ya hore da tsuntsaye yana jin magana su duk wani tsuntsu da mai dogon baki da mai gurbin baki da mai hera nesa da mai farauta dan uwa ne duk tsuntsaye Allah ya hore mai su duk wanda ya shiga ina zuwa kuma ina jin magana dabbobi da na daji da na gida duka Allah ya hore ma Annabi Sulaiman cikin jama'a ta su kuma Allah ya ba su jinnu aljari komi muguntarka Annabi Sulaiman na sa a kamo ka a daure ka a haka shi sau cikakken yi zama wa tarihi duniya an ka taba irin wanda mulki babu ko manzo Allah kuma wata rana da ya kama aljani wani mu ya so ya baka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi annabi ya shaƙe shi yace sai da sanyi miyau na ga hannu sanyi miyau ne ga hannu na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya na so in daure shi ga kula ta masallaci sahiya ta waye sai kuwa gama magani ne sai suna da addu'a annabi Sulaiman yace rabbi gifirli wa habli mulka Allah ka gafarta min ka bani baiwa na wani mulki wanda ba ba kowa irin bai Allah wanda baka ba kowa irin har ƙarshen duniya sai nika kai ya kai don addu'a tsarin kuma ta cikin tabbata har ƙarshen duniya ba mai iya irin ba wai wanda aka cewa wai da zo da zo ne zo da ni wai zo bai mulki da ba a kai da aljanu sauran kai wannan ya haƙarin zo bai ai zo bai ƙarin zo bai ba tun da zoben ka wani dindin ba kuma sani ya zo ya tuta ba ya eh eh zoben inda suke mai ciki ba wani abu na shi sa kana ganin malamin tsibbu sun bi sarakuna da kun ba su ba sun sa da hannunsu za a gaba ke wanda zobe biyu da hannu wani zobe uku kuma shi malami shi ka faɗa ma da hannu za ka sawa kuma ba komi na ba illa tsayi ɗaya kuma kula duk wanda zai zo zobe uku ga farce guda wallahi ba zaban kwarai na ba duk wanda zai zo zobe uku ga farce guda ko biyu da gware wallahi ba zobe kwarai na ba tsaji ko ya sani ko bai sani saboda ka shi yasa kana ganin suka yi amfani da wannan suna sa zabba da hannunsu na tsahi to annabi Suleiman ba tsahi ya ballaki al'umma ba mulki na Allah ya ba farauta farauta kuma Allah ya ba shi iko a kanta duk inda ya kasance duniya yana zuwa iska da kai shi sai dawo shi na Allah wanda kusan sarki na sanya karfi da cewa sihiri kafirci ne saboda ka bai dacewa a jingina sihiri ga annabin Allah Sulaiman shi yasa Allah sai da ya kafa kuma sihiri wajen sau biyar cikin wata aya Allah wanda kusan sarki ce wa taba'u masu shayabe suka bi abin shi in suke karantawa ala mulki Sulaiman akan mulki Annabi Suleiman cewa ya mulki jama'a da zobe sai Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai sihiri ba Ka kafara anan wa ma sahara kenan annabi Sulaiman bai sihiri ba mana bai kafirci ba Allah ya ce walakin na shayatin na kafaru sai dai shekarnu na malaman duba da bokaye da ya gudu zuwa kafir suka yi da Allah ba da kusin sarki sai yi allimuna nasu sihira suna karanta da mutane sihiri suna koya wasu kafin dole zai koya ma sihiri ya koya ma kafin ya koya ma ka zago ganyen lum kamar za ku koma yan dari biyu sihiri ke zuwa kowa mai haka ana yin haka nan ba ana koya musu sihiri yi allimuna nasu suna koya musu sihiri sai Allah ta'ala ya ce wa ma unzila al malakaini Allah bai saukar da wasu mala'iku guda biyu ba bi babila ababila haruta wa maruta wai haruta da maruta Allah bai saukar da wato wani abu da wasu mala'iku ba a babila babila wani wani bai daga cikin ƙasar iraki dalina wanda ya ya shahara da sihiri kwarai da gaske Allah bai saukar da wasu mala'iku su kama sihiri wannan su mala'iku da la ya'sunna Allah ma amarahum hasu kuma kuma sihiri ai mala'ika ya tsaye su yi ba sau daga Allah bai saukar da wasu mala'iku a ƙasar Babila ba wai masu na Haruta da Maruta sai Allah ta'ala ya ce wa an limani min ahadi har ma ana cewa wasu ba su karantar da kowa komi kayan ka so kana so a koya masu ita sun faɗa maka wai sai su ce inna ma na halu fitna mu haka sani suna muke nan da ka gani mu nan mu haɗa kaya mu nan kayan mala'iku ka ajiye muni suna ne duk wanda ya so wurin mu kafin ya zo koyo wai haka suka wani saboda ka salata burkar kar ka kamar mana ka kasi kar kai kini sai su yi ma da sai wa daga kai yi. dan munan kayan jinan wa bai da mutane hasna suka fayar ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi hayar da mutane suna koyo da gare su ma yufarriquna bihi za su raba da shi za su harraka da shi bainal mar'i wa a tsakanin mutum da mata kai ku zan daga cikin sihiri akwai sihir tafrik a zai kan sihir shi ne sihirin da ke raba tsakanin mata da miji ko tsakanin ɗa da uba ko tsakanin mai gida da yaro shi ya kasi masirul tafri sannan akwai sirul adab sai yana za a yi a sama son mutum ko ba ka kore to duk waɗanda akwai su amma waɗanda mala'iku wala ba su koya kowa ko irin wannan sai gaba Allah ta'ala ya ce ma hum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah su ba kun suna tsar da kowa da kowa sai da izini Allah duk wani tsari duk wani misali bai yi zama kowa da kowa sai da izini Allah ko amma mutum sirri ya kama da izini Allah ya kama da su jarabawa amma wallahi sirri bai tasiri sai da izini Allah Zai yadda mutum ya yi kulumboto ne bai da mutum ya yi saddabaru dai duk wata mutum ya yi walwalin waliyo ne wallahi sai da izinin Allah ya kama wa abinda kawai mutum ya kamata ke yadda mai sihiri ko ya yi sihiri ya kama da izinin Allah ya kama wa saboda an wa manzon Allah sihiri ya kama shi sallallahu alaihi wasallam duk da ke sufaye ba su ana faɗin ana faɗin wannan hadisi hadisi na cikin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ayyuka sihiri labi ibn al-aqam al-yahudi ya tura wani yaro mai shiga gida annabi ya sawo mai gashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada da shi da gumban namijin dabino ya hada ya sihiri ya sa cikin wata rijiya da kuma bi'ir zarwan ya sa an ka kai karkashin cikin rijiya fa an ka danne an ka sa dubi an ka danne wannan wannan abu da izinin Allah sai ga manzo Allah ya kama da rashin lafiya abinda an ka so a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai sihiri ya koma rabbu akwai kuma rabu ya kace rabu ana ne shine a hana maka da iyalin kana fata ku tare ka iyalin ka baka yawo shi kuma rafu ke to an kai a kashe annabi sai koma rafu wata rana manzo Allah ta sunna zai kwanta sai yayi addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a sai ya kwanta cikin kwana sai mawalkin da wasu mala'iku guda biyu sun zo guda ya tsaya wajen kai guda ya tsaya wajen kawo sai na wajen kawo ya tambaya da wajen kai ma wajen ƙorashin wanda ya rikin lahiyar wannan mutum ne sai na wajen kai ke mai maɗabu ai mai ɗibbu ɗibbu na an kai mai ma'ana an yi mai sihiri ke sai su wanda ne sai sai suke wani mutum da aka mallabi ibn al'afan al-yahudi shi na yana sihirin maza Allah yana mawarki yana jin abin suka wuce cikin kwana sai to ina aka je aka binne sihirin sai cikin bi'ir zarwa cikin garin madina bayan sun gama bayanin su manzo Allah sai falka sai sa aka ce tan aka shiga cikin rijiya aka bul aka tole sai ga ruwa rijiya sun kuma da kasan lalle jadawa ana tura sai ga kawai sai ga manzo Allah ya samu lafiya sallallahu alaihi wasallam saboda ka sirri na yin tasiri amma da izinin Allah wa ko sirri ya kawo mutum akwai hanyoyin da aka fi aure da shi cikin Qur'ani akwai ayatul fasl fasl sihiri ayoyin wani sihiri zama ko babu akwai ayoyin wani wani sihiri idan mutu ya samu ganyen magarya guda bakwai yadda ke su yadda nike su a sa cikin ruwa aka karanta waɗanda ayoyi da gaske akwai ayoyin sosin fatiha complete akwai ayoyin da yana sosin bakara akwai wata ba'u akwai ayatul kusi akwai ayoyin biyu karshe na sosin bakara amanar rasul akwai shahidallahu akwai lahumma sannan bayan haka nan akwai wasafatu farko ayoyi da jiko goma ne akwai afa hasirtun kwanin sosin mu'minun akwai cikin sosin ahqaf sannan akwai cikin sosin sosul yunus akwai cikin sosin aha saboda ga suna ayoyi na farko sihiri wa'anda in an karanta su cikin ruwa wanda an kawo wannan abu in ya shayi wanka ya cikin ya riga ya kusa cikin da izinin Allah ko amma mutum sihiri da ya yi haka zai warware da izinin Allah ko da ga sai za ka binne ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi dharina bihi min ahadin illa bi idnillah su ba su kasance suna cutar da wani mutum da sai yanzu ba sai izinin Allah Allah ta'ala ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum su masu koyon sihiri suna koyon abin da ke cuta musu bai amfani duk wanda ke koyon sihiri zai bai amfani da komai an ce duk wani sako da ka sani duniya ya da amfani ko da kaɗan na amma banda sirri shi sirri amfanin koyi ne da da mai koyo ne da wanda an ka yi ma dukkanin wanda ya ce a yi mai ga wani bai da amfani komai gare inda sirri shi na Allah ta'ala ya ce wala kada alim hakika sun sani ko ma lahum fil laman laman duk wanda ya ce sihiri ya ba da kuɗi ne sai sihiri to ya sani malam fil akhirati min khalaq bai da kowane ya rabu a ranar kiyama Allah ya rabu kuma bai da ke duk mutum da ya mutu yana sihiri ko ya mutu yana zuwa wajen masu sihiri na an so abubuwa ya ane mai Allah ta'ala ya ce bai da kowane ya rabu a ranar kiyama idan aka ce rabo shine ko ruwa bai samu ne ta ranar kiyama kenan zai dawo ma da wuta wuta kenan kenan mai zuwa wurin bide-bide akwai bakan buɗa akwai ja akwai bada iri daban-daban wa'annan bid'a da kake gani ba su da umarni ko kadan amma kana ganin wani ya shiga wani layi kullum ba waɗin da ya kabara in bayan irin wa'annan mutane da mutum ya shiga cikin harkar dambe kullum na ɗali ina ya da an shiga wani malami ba da asiri ya buga ya isa an taɓa yin wani wata wasa argun wani ɗan dambe wani mugu malami ya ba wani magani ya ce sai makabarta ya iske kabari tsohon kabari ya tura hannun sai ya kwanci kyan gobe zai dada in ya hito in yi hito duk wanda ya buga ya mutu kafin boka yi bala'i wani kuma matan hada an ka bashi sai bakin gulun matan hada ya gina shi ma ya sa hannun sai ya kwana sannan ya daidai duk suna ba ku labari duk wanda aikin miyagun malamai na bokaye shi na subhanahu wa ta'ala yace duk wanda ya sayi sihiri da kuɗi ne ya basuwa malahu fil akhirati min khalaq bai da kowane yara rabura ta fi wa lahira bai da ko guda Allah ta'ala wala ce wala bi isa ma sharu an kusa tun da abin suka sai da rayukan su da shi laukaru ya alamu da sun gane ka sai da ranka an gama da kai gaba ɗaya kan ka mutu lura wannan lugar shikenan babu aljanna wallahi shi yasa ina tausayi yan dande wallahi gaba da wuya ga mai taka dambe bai sihiri duk mai takawa da wahala ka iske kiwai hannu sake da yan sauri masu yankan ba, da yan kokowa dama suna wayan hannu irin wanzan mai suna yi amma ko su yi tana ganin sun bari yanzu akwai makama kifi makunta suna yi amma sun bari da da wa'in na asabi ana ba su eh ba waɗawa ba su bari ba eh <laughs> wallahi jama'a ku sani wayannan abubuwa da aka sai aka sai yanzu lokaci yayi wanda karatu ya riga ya hafka kawai mutum in zai shiga ruwa kawai addu'o'i ne kawai ya kamata shi shiga a'udhu bi llahi tammati min sharri ma khalaq ina wuce ka gama da komi ka sai zuwa kun kadai saboda haka duk waɗanda abubuwa da ka sani ana yi da yanzu sun rage bai saboda karatu ya haska ne eh eh sun rage malam inda makin yanzu ya watsi ya fi yaɗe babu shi yanzu eh ubangiji Allah ya sauka Allah ta'ala ya ce walau annahum amanu wattaqu ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير نعم لو كانوا Allah Ta'ala ya ce. annahum amanu da dai su za su yi imani su kake hiri su kuma ma Allah ki kadai su rike Allah kadai wata kauda za su kiyaye dokokin Allah lamatubatun min indillahi lalle tabbas lada sakamako wurin Allah khairun shine alheri law kanu ya'lamu da sun sani da suna san da Allah ya kamata su kama su tsoro Allah su kyau ina abubuwa amma an kariba za a ga wani bi ko malamai a da suna yi kaga da sunan malami alhali suke ke kirfi ya yi da jinnu ya same su yana aiki tare su sai ka ji an ce a malam mai rafani ana ne kai da wani kozo ana faɗin malam mai rafani da ke yake alhali su yi na yake yana da jinnu da ya aiki tare su Allah yi malam sai ga kuma malamai ana bala'in jin tsoron su saboda saboda su suna da aljunta da su suna aiki da jinnu shi sa ka ce wai rahonnai ba aljanu na ba malamai na cikin aljanu ko cikin jinnu wa'annan malamai na kawar ka suna aiki da malamai ya ana son a hirgi hirgita mutum ko a baka tashi sai a haida wannan ba aikin malami na malami bai kamata ya aiki ya haukata wani ba sai ka da an ce yasin mai farda hmm. wanda ya sai a jama barawo yasin ya haukata alhali ba a yi haka ƙwar'ani babu inda aka tafi yan wani shi wajen wannan aiki ko ba gaskiya ba ko ka ji an ce an karanta ya san an kai aiki dole sai an yanka sai malam ya tuna mai malin malam bai ba haƙura da ya kai mutane suna da abubuwa da yawa saboda ka yawa musulmi Allah subhanahu ta'ala ya haramta tsari ya haramta masu yi ne ya yi alkawalin azaba da tun mai yi ne duk yadda ya mutu yana tsahi ba zai shiga aljanna ba saboda haka yan uwa musulmi mu guji da ɗabi'a na jinnu mu guji da ɗabi'a na sihiri na kau da ido da tattabar da sauran su wa'ina ba su da kyau daga cikin illolinsu waiwaiwa su ke mutum iya irin wa'ina abuwa ƙarshe ga iyalin su a komawa sai su kuma ga iyalin su ta walfe su sai a ce ai jinnin ai na gida ne na gida ne sai su tawa da mutane sai a ce na gida ne ana tsorata mutanen gida jikoki suna ta kuka suna suna jin kukan dawaki suna ne sai a ce ai na gida na wa'anda alhali ajiye ajiye na mutanen daure kun ga irin wa'annan abubuwan duk ba su da kyau ubangiji Allah shi muna kariya wallahi jama'a wato akwai nau'in sirri daban-daban wa'anda ana nan ana yin wasu hayar ba a bari ba wanda daga cikin hadarin da aka yi sihiri har da yi shi ne idan mutum ya mutu yana yi bai samu rahama ubangiji bai samu gafara sannan bayan haka nan shi yi ko mutum da iwal walewa ya wani za a ga bai ɗauki bai da ɗewa ya walewa wani za ka ga shekara ɗaya wani shekara biyu wani ko ai shekara shekara biyar ya walwale shi kenan wani kuma zai dawo ma wanda yi duk ana samun ire-iren haka kuma shi sihiri nau'i daban-daban na akwai sihirin za a yi a zo mutum turuwa gida ne sai ko ina ya cikin gidanka akwai sihirin da za a yi wa mutum shi kuwa ya zo ya kwana barayi su shiga cikin gida su yi sa da su sun babu wanda ya sani akwai sihirin da za su yi ya zo mutum manta mantuwa da kuma so ka koyi ba kana iya ajaban aja abin da suka mace kai da shi sai na aiza ku kusa da mota sai ba su ne dawo gida wannan duk nau'in sihiri na sannan ana iya mutum sihiri rashin haihuwa ai mutum sihiri ya ga ya waye gari da ko guda bai haihuwa to ana iya samun ire-iren wa'annan yawa mutum sihiri kafirci ne Allah bai son ayi Allah bai yarda yi ba duk wanda yi kuma ya sani wallahi ya sa'a dokokin Allah Allah ubangiji ya kare gaba sai Allah wa kusan farki yake يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أخوة مسلمين يهودا suna daban-daban. suna gaya wa manzan Allah wasu kalamai kun san dama an faɗi zuwa suna juye magana da su ga da magana su juye ta Allah wadda kusan sarki na son ya umarci su sahabbai tar su koyi da manzannu ya gudu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya kuma su imanu la taqulu ra'ina kada ku kar da kalmar ra'ina domin kalmar ra'ina daga cikin kalmar ru'una ne ru'una ko min ar-ri'ayati na jira domin sahabbai in manzo ana karanta musu Qur'ani zai su ya Rasulullahi dan jira muka da hannu iya ne an saukar da wasu ayoyi sai su da tsaya mana haka nan sai mu iya suna a ƙara muna ya mana ya ya ayu za su qulu ra'ina in za ku mu kada su ce ra'ina in kuna son a dan sowara muku saboda wannan kalma ta yi kama da magana yahudu suna ji jiwa manzo Allah da ita abin da aka ce ma ra'ina ga yaren yahudu da suka juye ma'anar suna nihin wauta shine al-humuk wasu na cewa wari ya ayyuhu ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya kuma su imani kada ku ce ra'ina kada ku ce in suna so a tsaya ku sai kun gane a karam kada ku ce ra'ina wa qulu zurna sai ku ce a ɗan jira mu kadan in mun iya sai a karam mu wasma'u Allah yake ku ji abinda ake gaya muku kuma ku yi da walil kafirin azabun alim wato kafirai suna da wata irin azama mai rafi ne zurgi inda Allah mu kusa domin yahudawa in suka suna su kuma za su ce da kuma ra'in ra'in a ra'in suna nuna wawa wawa ce ko kuma su dinga cewa wari wari muka ji na muna jin warinka sai Allah ta arziki su sahabbai kuke haka ku sakan mai yahudu magana su shi yasa ana son musulmi ya sa mai yahudu sun komi magana irin ta yahudu ka bar irin ta duk wani ɗabi'u irin da yahudu aka sai wudana ka bar ta sa musu khalifin mushriki manzo Allah ya zo mutum ya isa suna yin azumin at-tanin eh abin ashura sai mu zai zamu yi ashura mu yi ta sai mu sa abu yahudu ya aske gemi ya bar gashin baki kai kuma aka ce ka aske gashin baki baki burge ni jama'a ko ba haka na kace ba yahudu ya zaɓi asabar kuma ka zaɓi jama'a in yi nan kai nan saboda ba sai ka guda ba dan dun mai bai yahudu wallahi bai wa bai rabuwa da wahala kana ganin ga sun sun samu gaba sun cusa mana akidun su iri daban-daban komi sai mun sai mun sai mun yahudu ciki ne tuwahin mu yahudu mu'amalolin mu yahudu sun abincin mu yahudu to Allah ya hana mu koyi da su kuma bisu cikin al'amurra Allah ubangiji ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce ma ya wadul ladina kafaru ma ya wadul ladina kafaru ala al-mushrikeena an yunazzira alaykum an yunazzira alaykum min khayrin min rabbikum والله يختص برحمته من يشاء wato ‘yan uwa musulmi daga cikin miyagun ɗabi'un Yahuda akwai hasada ba yahude bai son alheri ya sauka gare ka ƙwar'ani da ya sauko rahama ne gare mu kuma alheri ne gare mu amma yahuda ba su Allah in ya saukar da rahama gare mu yahudu hasada suke yi sai sa Allah ta'ala ya ce ma ya wajen lalina kafaru wasu kafirta ba su goye wani mutil ma yau da zina kafin ahalin kitabi ko yace ba su burin wani suka fita daga cikin daga cikin ahalin ba su burin wani da haka an yi nazala min a sauko muku daga wani ubangiji ba su wani alheri sama gare su suka yi suka yi hasara kuma ku yi haka idan ka ga mutum ɗabi'a sai bai sani ga wani alheri ya samu wani ya ari ɗabi'ar yahudu ya azaba kai kaga dan uwanka ya samu riga ka kuma ka ji ciwo ba ta ce ɗabi'a ya gudu kenan hasara ke kaga dan uwanka Allah ya kuma ya sayo ɗan mota can yana shiga yana jin daɗi da kuma kana hasara wani ɗabi'a ya gudu ko ya yi ɗan gida ne mai kyau ka kuma kana hasara ka ji ciwo Allah ya sayo gobara Allah ya sa ɗabi'a ya gudu ke ba su burin Allah ya sauka muku da alheri daga wurin ubangijinku shi kuma Allah wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebancewa da rahmati wanda ya ga dama Allah ya zubo mai ya ƙara mai ka nan kana bakin ciki kwana ba kai kwana ba shi kuma Allah ƙara mai shi to ya za ka yi abin wurin waye wurin Allah ya shi adda abu ne shi ka zuba shi inda ya ga dama yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebancewa da rahmati wanda ya ga dama sai ya zuba ya ƙara mai ya koma ya ƙara mai sai kuma kana bakin ciki yayi yi mayawa. sai Allah ta'ala ya ce wallahu bil fadl azim Allah ma abu fa ne girma farla Allah tana da yawa abin da ya kamata ka roƙa Allah ya baka naka sai Allah ya baka kai ka huta shi yasa malamai suka ce akwai ƴan nau'in ƴan hasara sun kai kashi biyar hasara ta kai wajen nau'in biyar amma wanda a ƙoli shi na wanda ka son inuwar da ya gani ga wani alherin da ya gani ga wani ubangiji Allah ya sa abin ne ya salwace ko shi bai samu ba Allah ya sa abin ne ya ce ko ga banza da ya ci inda ya bar ganin wannan abu ga wani kaga ya yi mugu abu shi ko shi bai samu ba duk ga wanda sai har ko kayi ka samu sai ya samu kaga ga mugu ya da ke shi ko akwai wanda ya sa abin ya sumbule ga hannuwa ne dawo gare shi ba don hasara ka akwai wanda ka shi abin da hasala ce ka kowa ya san mai shi inda shi an gaba to babu ma yanzu wanda a baya ne shi ka biya cin mai a kan biya cin mai ina fata mun gane magana ta gaba shi ma an ci nau'in hasala ne wannan in mota ya sai cikin gari audi zai san kowa sai ganta duwan zai sai sai sai sai ta kafa da gaita shi ma wanga nau'in hasala ne sannan shi ko akwai wanda ya kaso shi dai inda yana rai, to duk wanda ka samu ya samu kaga wanda akwai dama shi ko akwai wanda bai burin Allah ya gusin ba shi Allah ya ba shi nashi shi bai samu ba suna burin Allah ya ba shi saboda ka yan uwa musulmi abin da aka so mu in kaga Allah ya aje abu ne wani wuri tabbas shi dai shi sai inda ya aje abu dai kai hasada kada ka siyo. wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al azim gaba sai Allah kukin sarki ina mu kwana nan ba da da ya wani wani wani ba wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani bari mu fara nan abinda muka fata daga jama'a karantarwa da ƙwar'ani ke mana murika jama'a duk da ka an waɗi kama ana son kai kai aiki mutum ana son mutum ya riƙa ya aiki da su don mi saboda in ka yi aiki da ƙwar'ani ka yi Allah ya saka amma in yi zan ƙwar'ani da ka rariya na an ka tara ana zuba ana yana zubewa ƙasa ka tashi ka kaɗe ka kaɗe ka kaɗe ka kaɗe ka kaɗe ba ba a son haka abin da aka so mutum in yaji ayoyin qur'ani ya dauka ya kai aiki da shi kana aiki da shi Allah na ƙara ma albarka imanin kana ƙaruwa amma ba a son mutum a karanta mai ayoyin qur'ani a fasara kuma ya fasara inda inda ya ji wannan yayi kama da halin munafikai kenan ka zuwa sai sun saurari karatu sun saurari ayoyi zuwa a jima sun manta duk abin da sun ka jiya fa suna tambaya abokan su wai ma za ƙala anifa wai duniya na an ka faɗi halar kuma yana nan zamne shi a gaba gaba ma alhali wanda a ƙarshen layi abin da an ka faɗi ya jiya ya kiyaye amma shi munafiki shi a sahun gaba amma kuma mai riƙe ba sannan bayan haka uwa musulmi yana da kyau halin ma'abuci ƙur'ani ya canza sai da Allah ya ba ƙur'ani halin ka ya canza ka a same ka makaryaci ka a same ka da cin zane abin da Allah ya wa wani kada a same ka da gidan ku girman ka ya faɗi uwayen ka ba su da daraja kada girman saboda ba su mutunta ku ba su haka kuma matasan mu da da su kiyaye wallahi uwaye su a mataki na farko da mutum zai riƙewa a mu'amalar rayuwar duniya Gidan-gidan ku da an shiko an so ku aka bincike halayen ka sai a ce wallahi ba ka da matsala amma sai ka ga mutum ya taho uwaye ne ba su jin daɗi ne in nakka da babanka ba su jin daɗin ka to kamar titi wa kai haihuwa za ka yi kana gan biyan da kyale ka za su wallahi ba su kyale ka ba su kyale ka ɗiyan ka sai sun wani ka wallahi yadda ka da uwayen ka wallahi sai ɗiyan ka wani ne akwai wani bawa Allah uwa da suke da Allah wani tokai mana da kan gumi shi ne za a koyo yau wallahi ana ta ana jira ne wurin kwallo wai wai kuma sun jira ne an biyo mai jira ne ake sai su wani gumin shi ne za a yi ya ce wallahi shi bai samu tsaya ta zubin na wallahi shi gari ta sai zai buga ya wallahi malam kuka ya jima gafi an tattalo shi dan gwiwa dan gwiwa ya ya ta ran nan wallahi malam ba ta ba baki mu gaban mu an kai sai ga shi an kawo gida an zube an zube sun tayar a to tsayawa su yara ba su tsayi saboda ka uwaye su an mataki na warko da mu'amala ta kuma ta kyau da su watsewa suka su bacci ba ba ha gidan ya haka wasu inda uwaye ga wa'azi na Allah ya mai ya gane abu amma uwaye lallacin su aka yi ai ta tango-tango da su fa'a gama lahiyar su ba gaskiya Allah ya samu gama lahiyar da Allah ya samu dace ya samu cika da imani kuma ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka amin ya Allah mu da yin jikin da